DW darasin rayuwa. arba'in da ke ba da ya a rabi in na saya na sha kuma yanzu gaje da dare. yanzu ya kara kuɗi ma sai kama da tsamani a baka daya ina cikin sha sai naga karamin kanin mu dan autan ɗakin mu ya zo ya zauna yana kallo na na kwale na kwale taimaka na kwale Jama'a barkanmu da sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na darasin rayuwa da ke duba irin darasin da mutane suke ɗauka ko kuma suke koya a al'amuran rayuwa na yau da kullum. A wannan makon ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura da zan jagoranci shirin daga nan birnin Bon na tare da Jamus. Mun gayyato muku Yahaya Sa'idu Ligga babban jami'i na kungiyar ah, drug free arewa movement da ke jihar katsina arewacin najeriya kuma kungiyarsu tana fafutuka ne wurin kawar da wato shaye-shaye da ta'ammali da miyagun kwayoyi a najeriya to malaya ya barka da shigowa cikin shirin a ah, barka kare malam zahraddin jama'a barkan mu kamar ya zuwa yanzu waɗanne irin nau'ika ne na shaye-shaye suke tashi a tsakanin matasan afirka ta yamma misali kusan abu ne wanda yake ah, suna da yawa nau'uka ne iri-iri wasu za ka ga kala abin da suke sha wasu kuma ga kala abin da suke sha kama daga magunguna irin waɗanda ake zuwa a so a kemis ko wurin da yake wurin sai da magani na asibiti ko kuma irin abubuwa wanda nan da kodin ko e akwai ma abubuwa waɗanda suke ah, non conventional wanda idan na ce in faɗe su kamar ina ƙara bayyana ma waɗanda ba su san su bane su sani haka irin abubuwan nan na shakan masai da suke da makamantansu akwai wasu abubuwan ma wanda za a ɗauko da wannan da wannan a haɗa kamar cikin lemuna ko kuma kayan masarufi ma fruit da muke da su su ma akwai haɗin da za a yi masu wanda muka samu daga experience na tattaunawa da mutane da suke waɗannan sai su gaya maka cewa wannan haɗin ma idan an yi shi zai ba da wata biyan bukata na mutum ya je hankalin shi ya canza. yanzu kenan irin kamar shaulusha da ake a yin faci da ita dinnan yanzu ta zama tsohon yayi kenan eh akwai ta ita ma har yanzu amma kusan muna iya mu ce ta zama tsohon yayi ko kuma a ce sai waɗanda ma kazanta ta masu yawa cikin masu shaye-shaye saboda abin da nake son in fito da shi a fili kamar yadda na fara a shimfiɗa shine akwai abubuwa wanda ba za ka yi tunanin cewa idan an yi amfani da su ba za su canza tunanin mutum mutum ya fita daga cikin hayyacin shi amma sai ka yi bincike sai ka ga cewa eh mutanen nan da ake ganin suna amfani da irin waɗannan abubuwan ba wai suna yi ba ne ba don jin daɗi a domin su ke canza musu tunani ne su fita daga cikin hayyacinsu. Eh, Malam ya luga ina ga anan nan za mu dan sai mu dan je ga wato su da suke irin waɗannan harkoki don mu ji daga gare su a cikin wannan rahoton na wakilinmu Larwana Malam Hamid. Matasan da ke amfani da kayan samayen ne ke ci gaba da bayyana irin darasin da suka ɗauka bayan ta'ammali da ƙwayoyin samayen irin su tramol. Ga ɗaya daga cikin matasan da ya buƙaci a saka yi sunansa da irin darasin da ya ɗauka. Kamar muna wahala, akwai gajiya a mai jikin mai iya yi. Arba'in da ke ba da haya a barabi, in na saya na sha kuma yanzu gaji da rai. Yanzu ya ƙara kuɗi ma, sai kama da tsamani a baka ɗaya. To ko shi wannan matashin da ya rungu rungumi ta'ammali da kayan mayen da na tarda a cikin kilubu sautin waƙoƙin rege na tashi wani darasi ya ɗauka game da amfani da kayan mayen? Ko da hankali na a tashe ke idan na sha taba ina samu in natsu ina so in na sha taba in koma gehi guda in yi nazari A yayin da matashin da ya gabata ya bayyana amfanin zukar wiwi ga wannan matashin kuma yana mai cewa. Ni ko ina cikin baƙin ciki ina jin daɗi ko na fushi da kai ina saukin sabka bisa kan na yi amfani da ita ko akan harkar aiki in muka sha ta bakare na ganin yaya mata ma dai ba a bar su a baya ba to kowane darasi wannan matar ta dauka kenan ta ba billahi lazi la ilaha illahu matsala ce ciwon zuciya ciwon nono in dai mace ta dade tana shan taba tana bata mata ma'aifa kuma mace ma za ta gane daga gurin kwanci sai rika boye boye daga karkara zuwa birane masu ta'ammali da miyagun kwayoyin dai na ci gaba da bayyana burin dauke kewa don samun nutsuwar da za ta kai su ga cimma tudun mun tsira da ruwan malam sashen hausa na dw daga birnin da magaram a jamhuriyar niger malam yahaya luga ga kaji wannan rahoto na da gaske na saurare shi me yasa ne a afirka ta yamma hukumomi da kuma ku kuke ta faɗi tashin ganin cewa jama'a sun daina irin waɗannan shaye-shaye to abin da ke faruwa shine idan ka ɗauki ita abin da ya shafi wannan taba sigari kenan tobacco a turance ko in ce cigarette da, da goro da abin da ya shafi giya za ka ga a dokar ƙasa ta najeriya ai an yadda mutum ya yi ma'amala da su mutum ya amfani da su ko sai dai kuma har kullum abin da mukan sha gaya ma mutane shine cewa ba yin ba dan dokar kasa ta ba da dama na mutum ya mallake su ya amfani da su ba yake nuna cewa ba su da illa suna da illoli ga rayuwar dan adam suna da illoli ga jikin mutum kamar ta ba su gari ma sai ka ga a jikin kwalin ma ai suna rubuta su masu kamfanin taba cewa tana cutar lafiya ko hukumar lafiya ta tarayya ta ce masu shaye-shayen sigari za su mutu a shekaru a kana da kananan shekaru haka ma ita giya da ake magana wanda kuma san a bayyana ma kowa ya san kayan laifi ce ba sai an yi nisa ba mm, kama akan kira ya ce kamar uwar laifi ko <laughs> haka yi jimalar zaradin bacin wato wannan batu na lafiya akwai bangaren zamantakewa za ka ga wani zubin masu shaye-shaye nan watakila abin yakan dan taba musu mutunci kamar kana da wani labari haka kai ma da ka taba shaidawa haka ga abin da ya shafi zamantakewa ta yau da kullum ai mutum wanda yake ta'ammali da miyagun kwayoyi ba ma sai an faɗi ba ai bai da wata kima ga idan mutane tunda mun ci lokaci sosai za mu taka barki amma kafin mu taka barki kamar akwai wani muhimmin abu da ka so ka faɗi a cikin shirin nan da baka faɗi ba malam zaharin shine bukatuwar waɗannan ma'aikatu santoci na rehabilitation center su ne na so in yi magana a kai ban sanya zan kira shi da wato inda za a dinga wato sauyawa masu irin waɗannan ɗabi'u tunani da sauransu tunani a maido su su zama cewa mutanen kirki ne su dawo cikin al'umma akwai buƙatuwar mutane su san cewa akwai waɗannan wuraren sana kuma mutane su san cewa yawanci Ba za ka je ka kai wani ko kuma kai ka kai kanka idan ka tsinci kanka cikin wannan ɗabi'a ba tare da an caje ka ko kobo ba za kuma a baka kulawa da shawarwari wanda ya kamata kusan akwai su duk a jihohi ko da mutum bai sani ba zai iya zuwa hukumar yaƙi da hana fatauci da ta'amali da miyagun ƙwayoyi suna da ire-iren wannan abu. Kayi maganar wuraren yan ba sa damka <laughs> A ba za su dauka ba ai kai kai kanka ka ce ka je neman shawara. <laughs> Haka. To ina ga Yahaya Sa'idu Luga babban jami'in kungiyar Drug Free Arewa Movement a Katsina Najeriya ina ga anan zamu dakata a cikin shirin. Muna godiya sosai da ka kasance tare da mu. Sani ma na gode. Yar ki shaye-shaye shaye-shaye ya kamata ki bar shaye-shaye uwa ki lazamci karamci kada ki sani in zuba da haye ta zama mai kayan maye mujiya a cikin su kawaye Yanzu lokaci yayi da za mu saurari labarinmu na mako kan maudu'inmu ga kuma abokin aiki Abdullahi Mamman Amadu dauke da labarin da aka aiko mana. Sunana Jamilu Adam daga birnin Yola, jihar Adamawa, arewacin Najeriya. Rashin mahaifana da na yi shi ya jefa ni cikin kuncin rayuwa. dole ta sa ni ƙulla abuta da wasu matasa masu shaye-shaye su kuma sukan saya mana abinci da tafiya ta yi tafiya na fara samun kuɗi suna shigo mani maimakon in daina ɗabi'ar na shaye-shayen sai na ci gaba da saye na duk wani kayayyakin maye da suka zo mana a rai shekaru goma da na shafe ina shaye-shayen nan abin ya kasance mani jiki Har ta kai a duk ranar da ban ji na gwangwaje ba to babu zaman lafiya sun tashi raina ɓace kowa na gani haushi ma zai dinga bani idan kuma har na ji ni na wartsake to babu wanda nake ƙara gani da mutuncinsa har sai mayen ya fita a kaina babban darasin da ba zan taɓa mantawa ba shine akwai wani lokaci muna zuƙar taba wiwi wani abokinmu yana shan madarar su cikin ƙaddara madara ta wuce masa cikin ciki nan take ya faɗi ya fara shure-shure har ya mutu a gabanmu muna kallon shi ba abin da muka iya yi don ceto masa rayuwa gaskiya a duk lokacin da na tuna da wannan labari ina ta takaicin shiga harkar shaye-shaye ina kuma da na sanin ɗabi'ar shaye-shaye wacce na runguma tun a farkon rayuwata. Abokin aiki Abdullahi Mamman Ahmadu kenan ɗauke da labarin wani mai sauraron mu a jihar Adamawan Najeriya. Yanzu sai ra'ayin jama'a a shafinmu na Facebook. Yusuf Adamu Lawal ya ce ya taɓa ganin wani mutum a Legas da ya sha wani abu bai kuma jima ba ya ci gagarin kunan. Yakuba mai manja a funtuwa jihar Katsina a Najeriya ya ce ya taɓa shaida wasu masu shaye-shaye da suke ta farfadiya abin sai da ya tsorata shi bai san halin da suke ciki ba kenan. ma ya ce shi ya taɓa shaida wani lamari inda wani da ya shawo wani abu ya je gidansu ya yi wa mahaifiyarsa fitsari a randar ruwa. Ibrahim Sani Zuntawi ya ce wani abokinsa da ya taɓa shaye-shaye ya taɓa ce masa shi dole sai ya goya shi. Daga ƙasar Ghana tukur MPC Rema ya ce to dai wannan batu na shaye-shaye ni a gani na ƙaddara ce kawai. Yayin da asuma na Alasan daga ƙasar Senegal ya rubuto yake cewa duk wanda ya tsinci kansa a cikin wannan hali Allah ya fitar da shi daga wannan hali da yake ciki. To muna godiya da waɗannan ra'ayoyi naku yanzu sai mu je ga sashenmu na labari na inda muke kawo muku darasin da jama'a suka taɓa koya akan maudu'in mu na mako za kuma mu je Kaduna arewacin Najeriya. Labari na. sunana mutala koken ce kawai bana sha amma duk cikin kayan shaye-shayen nan kusan ba abubuwan da bana sha eh, kamar nawa kake kashe wajen sayan waɗannan abubuwa to gaskiya a kullum idan har ban ci naira dubu hamsin ba zan iya cin sittin na game da kayan shaye-shaye kawai banda abinci da zan ci ina sa kuɗi sosai wajen shi wajen san shan su waɗannan abubuwan da sauransu kana da wasu irin darussa da kaga ka koya sakamakon irin waɗannan shaye-shaye ba zan manta ba lokacin da ina cikin sha sai na ga karamin kanin mu dan autan ɗakin mu ya zo ya zauna yana kallo na ina shan wa'annan abubuwan kuma ni ban ma riga na gan shi ba wanda tun daga wani lokacin na riga na ra'ayi cewa kamata in ce na yake ce tun da shi shaye shaye ko in ce shi iskanci ma gaba daya riga ce idan mutum ya riga ya sa don ba za a ce Allah ne ya riga ya dora maka ba wannan shine dalilin kawai ni da na ga na canza tunani akan cewa kwara kawai riga an yake ce wannan harkan shaye shayen da nake yi kawai in koma ga Allah shi ne mafi sauki malamai yan duba yan siyasar bangaya shugabannin cuta masu halin bera mai shirin tambili to da haka shirin darasin rayuwa na wannan makon ya kammala a madadin wakilanmu ibrahima yakubu daga kaduna sai Fati Muhammad da Kiyola dukansu a Najeriya da kuma Larwana Malam Hami'a da maganin jamhuriyar Nijar da suka taimaka wurin kammalo shirin. Ni ne Zaharaddin Umar Dutsen Kura nake muku fatan alheri.